wasiƙa ta farko ta Bitrus Bitrus ta fari Sura ɗaya Daga Bitrus, manzon Yesu almasihu, zuwa ga mutanen Allah waɗanda ya zaɓa, waɗanda suke zaman bakonci, a warwase kuma a kaskashen Fantus, da Galatiya, da Kafadokiya, da Asiya, da kuma Bitiniya. wato, ku da Allah Uba ne ya zaɓe ku bisa ga yadda ya riga ya sani, ya kuma keɓe ku ta wurin tsarkakewa ta Ruhu mai tsarki, nufinsa ne ku yi wa Yesu almasihu biyayya, ku kuma sami amfanin yayyafawar jininsa, bari Allah ya kara muku alheri da salama a yalwace, albarka ta tabbata ga Allah, Uban Ubangijinmu Yesu almasihu. shi ne ya ji tausayinmu bisa ga jinkansa, ya sake haifar mu ta wurin tashin Yesu almasihu daga matattu, wannan ya sa muna da rayayyar sa zuciya ga samun gadon nan marar lalacewa, marar ɓacewa, marar karewa kuma, wanda ya ajiye a sama domin ku. Ku waɗanda Allah cikin ikonsa yana kiyaye ku ta wurin ban gaskiya. nufinsa ne ku kai ga ceton nan da ya shirya zai bayyana a ƙarshen zamani. A kan wannan dai, ku yi farin ciki sosai, ko da yake yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan kuna da bakin ciki, saboda gwaje-gwaje iri-iri da kuke ciki. Dalilin wannan shi ne, domin a tabbatar da ban gaskiyarku, kamar yadda akan gwada darajar zinariya da wuta, abin da yake karewa. haka ma ana gwada ban gaskiyarku wanda ta fi zinariya daraja, domin ban gaskiyarku ta jawo muku yabo da ɗaukaka da girma a ranar da Yesu almasihu zai bayyana, ko da yake ba ku taɓa ganin Yesu almasihu ba, amma duk da haka kuna kaunarsa, ko da yake ba ku gan shi a yanzu ba, duk da haka kuna da ban gaskiya gare shi. kuna kuma da farin ciki wanda ya fi gaban misali, mai kuma cike da ɗaukaka, gama kuna samun ceton rayukanku wanda shi ne manufar ban gaskiyarku. Annabawa da suka yi anabci game da alherin da zai zama naku, sun yi bincike mai zurfi, sun kuma nema su gane manufar wannan ceto, sun nema su san kowane lokaci ne abin nan zai faru. da yadda za a yi shi sa'an da Ruhun Almasihu, wanda yake magana a zuciyarsu, yana nuna musu yadda Almasihu zai sha wahala da kuma ɗaukakar da ta bi baya. Lokacin da suke anabci, Allah kuma ya bayyana musu cewa ba saboda kansu ne yake ba su maganar ba, amma saboda ku ne, yanzu kuwa Ruhu mai tsarki wanda Allah ya aiko daga sama. ya sa an bayyana muku dukan waɗannan abubuwa a ciki labari mai daɗi na almasihu, wanda aka yi shelarsa a wurinku, ai, waɗannan abubuwa har mala'iku ma suna marmari su gane, domin haka sai ku shirya tunaninku domin aiki, ku natsu, ku sa zuciyarku sosai a kan alherin da za a baku a ranar da Yesu almasihu zai bayyana. yanzu da kuke ’ya'ya masu biyayya, kada ku yarda abubuwan da kuke marmarinsu a da su ɗauke muku hankali, a lokacin, ai, kuna zaman duhu ne, amma da yake Allah wanda ya kira ku mai tsarki ne, sai ku keɓe kanku da tsarki a cikin dukan ayyukanku, a rubuce yake cewa, Sai ku zama da tsarki, gama ni mai tsarki ne. A lokacin addu'a, kukan kira Allah Uba, gama shi mai shari'a ne, wanda baya nuna bambanci sa'an da yake yi wa kowa shari'a gwargwadon ayyukansa. To, sai ku yi tafiyarku da tsoro har ranar da za ku gama zamanku na bakwanci a nan duniya, gama kun sani cewa an fanshe ku ne daga al'adun banza waɗanda kakanninku suka bar muku gado. ba a kuwa fanshe ku da abubuwa masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba, amma da jinin nan mai daraja na almasihu, wanda ya zama kamar ɗan rago na hadayar marar taɓo, marar ciwo. Shi ne Allah ya zaɓa tun kafin a halarci duniya, kuma saboda ku ne aka bayyana shi a zamanin ƙarshe, ta wurinsa ne kuka gaskanta da Allah. wanda ya tā da shi daga matattu, ya kuma ɗaukaka shi, domin ban gaskiyarku da sa zuciyarku su kasance ga Allah, yanzu da yake kun tsaftace ranku ta wurin yin biyayya ga gaskiya, har kuna kaunar uwanku da kauna ta ainihi, sai ku ci gaba da kaunar juna da zuciya ɗaya. Gama an sake haifuwarku ba ta iri mai ruɓewa aka samu ba. sai dai ta irin marar rubewa, da yake an haife ku ta wurin karmar Allah wanda take mai rai, mai dawama, game da wannan a rubuce ke cewa, Duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar fulawar ciyawa take, ciyawa takan bushe, fulawar kuma takan faɗi, amma kalmar Ubangiji za ta kasance har abada. Wannan kalma. ita ce labari mai daɗin da aka yi muku wa'azinsa. Bitrus ta fari Sura biyu Saboda haka, sai ku rabu da kowane irin kiyayyar zuciya, da yin karya, da yin munafunci, da yin kishi, da kowane irin ɓata suna. Maimakon haka, ku zama kamar jarirai, sababbin haihuwa. waɗanda suke marmarin shan nono, wato, ku yi marmarin kalmar Allah domin ta sa ku yi girma zuwa ceto, in dai kun ɗanɗana alherin Ubangiji, kuna zuwa wurinsa, shi wanda yake dutse gini mai rai, shi ne dutse wanda mutane suka ki, amma zaɓaɓɓe ne mai daraja a wurin Allah, ku kuwa kamar duwatsu masu rai ne. waɗanda ake amfani da su domin a gina gida iri na ruhu da nufi cewa ku yi hidima kamar ƙungiyar firistoci masu tsarki a cikin wannan gida, kuna mika masa haɗayu na ruhu irin wanda Allah yake karɓa ta wurin Yesu almasihu. Gama a rubuce yake a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Gashi! ina kafa dutse a Sihiyona, dutse mafi amfani a gini, dutse mai daraja, dutsen da aka zaɓa, duk mai ba da gaskiya gare shi, ba zai sha kunya ba. A gare ku, ku da kuka gaskanta, wannan dutse yana da daraja, amma waɗanda suka ki gaskantawa da shi, to, dutsen da masu gini suka ki, ya zama dutse mafi amfani a gini. a rubuce yake kuma cewa, Dutse nan mai sa tuntube, dutse ne kuma mai sa faduwa. Gaskiya ne kuwa, mutane sun yi tuntube ne gama sun ki yin biyayya da kalmar Allah, haka kuwa aka shirya musu. Amma ku kabila ce wanda Allah ya zaɓa, kuma kungiyar firistoci ce ta Allah, babban tsarki, al'umma ce mai tsarki, kuma jama'ar Allah ta musamman. domin ku yi shelar manyan al'amuransa na ban mamaki na wanda ya yi kira ku daga cikin duhu, kuka shiga cikin haskensa na ban mamaki. A da, ku jama'a ce marasa daraja, amma yanzu ku jama'ar Allah ce, a da, ku ba ku sami jinkan Allah ba, amma yanzu kun samu, ya ku waɗanda nake kauna, tun da yake ku baki ne a wannan duniya. ba ku da gida a nan, ku rabu da halin sha'awa na mutuntaka, wannan hali yana yaki da zuciyarku, ku tabbata kuna yin zaman da ya cancanta a cikin mutanen nan da ba su san Allah ba, domin sa'an da suke zarginku a kan ku mugaye ne, ta wurin ayyukanku masu kyau waɗanda suke gani za su ɗaukaka Allah a ranar zuwansa. domin a girmama Ubangiji, ku yi biyayya ga kowace hukuma wanda take da iko a kan mutane, ku yi wa babban sarki biyayya, gama yana mulki bisa kowa, ku kuma yi wa gwamnoni biyayya, da yake sarki ne ya zaɓe su, domin horon masu yin abin da ba daidai ba, su kuma yabi masu aikata abin da yake daidai, gama nufin Allah ne cewa. ku aikata abin da yake daidai a gaban marasa hikima, domin ku toshe magana da suke faɗa cikin jahilcinsu, ku yi zaman yanci, amma kada ku mai da wannan yanci ya zama hanyar yin abin da bai yi daidai ba, maimakon haka ku yi irin zaman da zai nuna ku bayin Allah ne, ku ba da girma ga kowa, ku kaunaci uwa masu bin Yesu, ku ji tsoron Allah. ku ba da girma ga babban tsarki, ku bayi, ku yi biyayya ga masu gidanku da ban girma a kowane lokaci, ba ga masu kirki da masu saukin kai kawai ba, har ma da marasa tausayi. Ai, wanda ya sha wahala a kan abin da ba laifinsa ba, in ya yi shi saboda yana tunanin nufin Allah ne, abin yabo ne. Amma idan an yi muku bulala a kan wani laifin da kuka yi, ko mai jimrewarku, ai, ba wata riba a wurinku, amma in kun yi aiki mai kyau, sa'an nan kun sha wahala a kansa, kun kuma hakura, to, shi ne abin karɓa ga Allah, domin irin wannan wahala ne aka kira ku, gama almasihu ma ya sha wahala dominku, ta haka ya bar muku gurbi domin ku bi hanyarsa, shi bai taɓa yin laifi ba ko kaɗan, bai taɓa yin karya ba. Sa'an da mutane suka zage shi, bai mai da zagin ba, sa'an da ya sha wahala, bai ce zai rama ba, sai dai ya dogara ga Allah wanda yake yin shari'ar gaskiya. Mun yi zunubi, amma shi ya ɗauki zunubanmu a jikinsa. sa'an da aka giciye shi a kan gungumen itace, ya yi haka domin ta wurin mutuwarsa mu ma mu mutu ga zunubi, mu rayu ga yin adalci. Kamar yadda aka rubuta, ta wurin raunin da aka yi masa ne kun sami warkewa. A da kun ɓace kamar tumaki, amma yanzu kun dawo ga makiyayi da mai kula da rayukanku. Bitrus ta fari Sura uku Haka kuma, ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku, domin idan akwai waɗansu mazan da ba su gaskanta da karmar Allah ba, mai yiwuwa ta wurin hali mai kyau na matansu, Allah zai dawo su ko ba a yi musu magana ba, sa'an da suka ga halinku mai tsafta da kuma ladabinku. su juyo, kada adon da kuke yi ya zama na jiki kawai, kamar su kitso, da kayan zinariya, da tufafi masu tsada, a maimakon haka, bari adonku ya zama na zuciya, wato, adonku na saukin kai da kuma natsuwa, wanda baya lalacewa, wanda yake da muhimmiyar daraja a wurin Allah. gama a da haka matan da suka keɓe kansu da tsarki ga Allah, masu sa zuciya gare shi kuma, sukan yi wa kansu ado, sukan kuma mika kansu ga mazansu. Misali, Saratu ta yi wa mijinta Ibrahim biyayya har tana kiransa Ubangijinta, ku kuma ’ya'yanta ne na gaske, idan kun yi aiki mai kyau, idan kuma ba ku yarda wani abu ya tsoratar da ku ba, haka kuma ku maza, sai ku yi zamanku da matanku tare da tunani, ku girmama su, da yake su ba su da ƙarfi kamar ku, gama da ku da matanku duka a tare kun sami gado alherin rai daga wurin Allah, ku yi haka domin kada wani abu ya hana addu'o'inku. A ƙarshe kuma, bari dukanku ku haɗa hankalinku ya zama ɗaya, kuna jin tausayin juna, kuna kuma kaunar uwa, kuna nuna halin taimakon juna ba tare da ɗaga kai ba, kada ku rama mugunta da mugunta, ko zagi da zagi, ku rama dai da albarka, ai, domin wannan ne musamman Allah ya kira ku, nufinsa ne ku da kanku, ku sami albarka. gama a rubuce yake cewa, Wanda yake so ya ji dadin rayuwa, wanda yake so ya ga kwanaki masu kyau, sai ya kame harshensa daga mugunta, ya kuma kame bakinsa daga yin karya, sai ya rabu da mugunta, ya yi kirki, ya nemi salama da dukan zuciyarsa, gama idanun Ubangiji suna akan masu aikata adalci, kunuwansa kuma suna jin kukansu, amma fuskar Ubangiji tana kin masu aikata mugunta. To, in kuna kwazon yin abin da yake nagari, ba wanda zai yi muku wani abu, amma ko kun sha wuya saboda aikata adalci, ai, ku masu albarka ne, domin haka kada ku ji tsoron masu yi muku mugunta, kada kuma ku damu da su, sai dai ku girmama almasihu a zukatanku, ku yarda shi Ubangiji ne, ku kuma zama a shirye kullum. ku bayyana wa duk wanda ya tambaye ku dalilin da ya sa kuka sa zuciya ga bin almasihu, amma ku yi shi da saukin kai, da ban girma. Har yanzu ku tabbata kun kasance da tunaninku babu laifi, domin in an yi muku maganar ɓata suna, waɗanda suka zage ku saboda halayenku masu kyau cikin almasihu su sha kunya. gama zai fi kyau idan Allah ne ya nufa haka, ku sha wahala a kan abin da yake daidai, da ku sha wuya a kan abin da ba daidai ba. Haka yake da almasihu, shi mai adalci ya mutu saboda mu marasa adalci, ya mutu sau ɗaya ne tak ba kare saboda zunubai, domin ya kai mu ga Allah, an kashe shi a jiki. amma an rayar da shi a ruhu, a cikin ruhu ne kuma ya tafi wurin ruhohin da suke cikin kurkuku ya yi musu shela. Ruhohin nan su ne waɗanda a da ba su yi biyayya ga Allah ba, ko da yake Allah ya yi haƙuri da su a lokacin da Nuhu yake sassaka jirgin, a lokacin mutane kaɗan ne suka tsira ta wurin ruwa, wato, mutane takwas, ruwan kuwa kwatanci ne na wankan baftismar da ta cece ku a yanzu, amma ceton da muka samu kuwa ba saboda an fitar da datti daga jikinmu ba ne, amma ta wurin roƙon Allah mu kasance da tabbaci cewa tunaninmu ba zai ba mu laifi ba, saboda tashin Yesu almasihu daga matattu. Almasihu dai ya tafi sama. yana a hannun dama na Allah, inda an sa mala'iku da masu mulki da masu iko a ƙarƙashinsa. Bitrus ta fare Sura hudu Tun da yake almasihu ya sha wahala a jiki, kuma ku ɗauki irin wannan tunani domin ku jimre shan wahala, ai, duk wanda ya sha wahala a jiki ya rabu da aikata zunubi kenan, domin nan gaba. tun yana da rai a jiki abin da zai bi da shi shi ne nufin Allah ba sha'awar jiki ba, kun riga kun ɓata lokaci sosai a kan zaman da kuka yi a da, wato, zaman irin wanda marasa sanin Allah suke jin daɗinsa, wato, neman jin daɗi na rashin kunya da sha'awa iri-iri ta jiki, da buguwa, da bukukuwan shaye-shaye. da fitar shan iska ta lalata har da bautar gumaka abin kyama ne, yanzu kuwa abokanku na da suna mamakin yadda kun daina haɗin kai da su cikin yin mugayen abubuwan nan kamar da, har ma suna raina ku, za su kuwa ba da lissafin kansu a gaban Allah, wanda yake a shirye ya yi wa masu rai da matattu shari'a. ta dalilin nan ne ma aka yi wa'azin labari mai daɗi ga matattu, domin ko da yake an yanke musu hukunci cikin jiki kamar sauran mutane, suna iya rayuwa cikin ruhu kamar Allah. karshen dukan abu ya yi kusa, saboda haka sai ku natsu, ku kame kanku, domin ku iya yin addu'a fiye da kome kuma sai ku kaunaci juna. da kauna ta ainihi, gama kauna takan yafe laifofi masu ɗumbun yawa. Ku dinga karɓan juna a cikin gidajenku ba tare da gunaguni ba, Allah ya ba kowa baiwar yin wani abu, domin haka sai ku yi amfani da baiwarku ga yin hidima ga ’yan uwanmu, a matsayinku na masu rikon amanar alheri Allah iri-iri. Duk wanda baiwarsa yin wa'azi ce, to, sai ya yi ta yin wa'azinsa sai ka ce Allah ne da kansa yake magana ta wurinsa, duk wanda baiwarsa ta yin hidima ce, to, sai ya yi hidima da karfin da Allah ya bayar, domin cikin dukan kome a ɗaukaka Allah ta wurin Yesu almasihu, ɗaukaka da mulki sun tabbata a gare shi har abada abadin. Amin. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, kada ku yi mamaki a kan wahala mai zafi wanda take samunku, domin a gwada ku, kada ku ɗauka cewa wani bakon abu ne yake faruwa a gare ku, a maimakon haka sai ku yi farin ciki da yake kuna tarayya da almasihu cikin shan wahalarsa, domin ku yi farin ciki da murna marar iyaka a sa'an da za a bayyana ɗaukakarsa. ko an zage ku saboda sunan almasihu, ai, masu albarka ne ku, saboda wannan ya tabbata da cewa Ruhu mai ɗaukaka, wato, Ruhun Allah ne yake tare da ku, amma ku kula dai, domin kada wani a cikinku ya sha wahala a kan shi mai kisan kai ne, ko mai sata, ko mai wani mugun abu haka, ko mai shiga al'amuran waɗansu. amma in wani ya sha wahala a kan shi Kirista ne, to, kada ya ji kunya, sai dai ya ɗaukaka Allah saboda wannan suna, gama lokaci ya yi da za a fara yi wa mutanen Allah shari'a, to, idan da mu ne za a fara shari'a, yaya ƙarshen waɗanda suka ki jin labari mai daɗi na Allah zai kasance? Kamar yadda yake a rubuce. idan da kyar mutanen adalci za su tsira, to, me zai faru da marasa sanin Allah da masu zunubi? Saboda haka, waɗanda suke shan wahala bisa ga nufin Allah, sai su dinga yin abin da yake daidai, su kuma dan ransu a hannun Allah, mahalicinsu mai aminci. Bitrus ta fari Sura biyar Ni da nake dattijo ne, ɗan uwanku, ina yi wa dattawan da suke a cikin ku gargaɗi, ni ma mai shaida shan wuyar almasihu, kuma mai samun rabo cikin ɗaukakar da za ta bayyana a ranar zuwansa. Ina rokonku, ku yi kiwon garken Allah da aka danka muku amanarsa, kuna kuma yi musu shugabanci, kada ku ga kamar ana sa ku tilas ne. amma ku yi shi da yardan ranku, yadda Allah yake so, kada ku yi wannan aiki domin samun kuɗi, amma ku yi domin kuna da niyyar yin hidima, kada ku zama masu nuna iko ga mutanen da Allah ya ba ku, amma ku zama gurbi da garken nan zai yi koyi da shi. Ta haka, a ranar da almasihu wanda shi ne babban makiyayin garken zai bayyana. za ku karɓi hular lada mai ɗaukaka, haka nan kuma ku samari, ku yi biyayya ga dattawa, dukanku ku yi wa juna hidima cikin saukin kai, gama a rubuce yake cewa, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu saukin kai alheri. Saboda haka, sai ku kaskantar da kanku a karkashin hannu mai iko na Allah domin ya ɗaukaka ku. a lokacin da ya ga ya dace, ku ɗanka masa dukan damuwarku, gama shi ne mai lura da ku, ku kame kanku, ku zauna da shiri, gashi abokin gabanku shaidan yana yawo yana ruri, kamar zaki mai jin yunwa, yana neman wanda zai cinye, kada ku ba shi dama, ku tsaya da karfi cikin ban gaskiyarku, da yake kun sani cewa. ’yan uwanku masu bi ko'ina a duniya su ma suna shan wahala haka, bayan da kun sha wuya na lokaci kaɗan, Allah mai alheri duka, shi wanda ta wurin almasihu ya kira ku zuwa ga ɗaukakarsa ta har abada, shi da kansu zai mai da ku cikakku, zai kafa ku zai kuma karfafa ku, mulki ya tabbata a gare shi har abada abadin. Amin. na rubuta muku wannan ’yar wasiƙa da taimakon Silbanus, wanda a ganina ya isa a ce da shi ɗan uwa mai aminci. Nufina ne in karfafa ku, in kuma sanar da ku cewa wannan shi ne alherin mai gaskiya na Allah, ku tsaya da karfi a cikinsa. Ita jama'ar masu bin Yesu da take a Babila, wanda ita ma Allah ya zaɓa kamar ku, tana gaishe ku, ɗana Markus shi ma yana gaisuwa, ku gaida juna da sumbar kauna, salama ta kasance a gare ku duka, ku da kuke cikin almasihu, amin.